بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين يا ماما السلام mu ورحمة الله تعالى rahmatullahi ta'ala barakatu mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna bada'atul mustafa wanda kuma wannan shiri ne na musamman don juyayin wafatin saida zahara salamun lahi alaiha hakanan wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tashar ta kuma albarka alwilaya tv hausa hakanan insha allahu yau ma dan wanku abbas ladan magaji ne zai gabatar da shirin sai kuma malamin namu wanda insha allahu shine zai ci gaba mana da bahasi a cikin shirin namu na yau shine hujjatul islam al muslimin sheikh muhammad awal muhammad malam barka da zuwa malam barkan ku da alaikum yawa masu kallon mu kamar yadda muka shaida muku lallai wa'annan shiri yau kusan kwana uku kenan da fara shi insha Allah kuma kwana uku har zuwa kwana uku nan gaba wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku insha Allah kafin ya kasance mun shiga cikin shirin kai tsaye ga wannan sakon ku biyo mu Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa yawa masu kallon mu kamar da yadda ya kasance duka a kwanakin nan biyu ya kasance duk an shirin wato falololi ne ko kunci darajoji na sayyida zahra salamullahi alaiha wanda ya kasance alhamdulillahi a ranar farko wato malam ya duma mana wa'annan darajoji ko in ce falololi a cikin ayoyin alkur'ani mai girma hakanan kuma a rana ta biyu malam ya duba mana ruwayoyi ko in ce hadisan da suka kawo falololi sai da zahra lahi alaiha to alhamdulillahi insha Allah a yau rana ta uku malam zai duba mana wato wa'innan darajoji ko wa'innan falololi na sai da zahra lahi alaiha wanda suka zo a littafan tarihi insha Allah ba tare da wani bata lokaci ba sai mu ce Allah shiga wata malam bismillah bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله da muka samu dama a ah, karo na uku wanda shine karo na karshe a wannan jalsar tawa wuta mm. mu gabaki ɗaya mai albarka a wurin nuna jimaminmu da kokawa da ta'assi ga gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wasallam da kuma jaje ga hadarar manzo sallallahu alaihi wa sallam wasallama da a'immatu ahlulbait alaihi salam da dukkan manya-manyan malamai da al'ummar musulmi ga baki daya na zagayowar shahadar wannan babbar baiwar Allah subhanahu wa ta'ala wato Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda kamar yadda shirye-shiryen suka gabata mun yi magana akan darajojinta a game da alkur'ani da wato ayoyin da suka zo a ciki da kuma yanda ruwayoyi na hadisi suka yi magana ayoyin alkur'ani sun faɗi fada'il na halibaiti a jumla kuma wani lokaci sai su yi magana akan bil khusus sai su ɗauki ɗaya daga cikin bayan allah su yi magana kai haka su ma ruwayoyi yanda muka karanto su kamar jalsan mu ta jiya kenan yau kuma bahasin namu zai fi karkata a game da abin da ya shafi darajojin sayyida alaihi a cikin littattafan tarihi domin shi tarihi mm-hmm. kamar yadda malamai masana tarihi suke yin bahasi ko suke yin tunani a kai ko hatta rubuce-rubucensu mm. suna nuna cewa lallai tarihi abu ne muhimmi wanda da al'ummar da bata da tarihi mm-hmm. to bata da mustaqbal haka kuma kamar yadda suka karkasa tarihi mm-hmm. suke cewa akwai tarihi guda uku ko kala uku mm-hmm. ko iri uku tarihi wanda yake ah, ruwa'i ne kawai an ruwaita ne an ce an yi kaza a zamani kaza a lokaci kaza da ya wuce akwai bangare ɗaya na tarihi da ake cewa da shi ko kashi ɗaya na tarihi kashi na biyun shine wanda ake ce da shi ah, ta halili wato wanda za a yi analysis din analysis din mas'ala da ta faru a tarihi wato a yi sharhi mm. a kai abin jika ta a yi sharhi yawa a binciki mas'alan abin da ya mm. faru kamar yanzu abin da ya faru ga sayyida alaihi salam sai mu duba mu gani mm. me ya faru gare ta a yaya shin a maka aka haife ta ko kuwa a maka ma misali kafin hijira ne ko kuwa kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ku sai bayan an aiko manzo sallallahu mm. alaihi wa sallama mm. to sannan a wace munasaba ne mm. wannan shine tahlili wato mu bincika mu ga mu bahasi shi ma wannan yana da fa'ida sosai domin a irinsa ne ake gane hatta ingancin hadisi malaman eh, hadisi malaman hadisi ko manya-manyan malamai hatta mujtahidai suna yin suna iya gane hadisi cewa an yi shi ko ba a yi shi ba ta duban tarihinsa haka ne misali kamar akwai inda aka kawo ta ruwaya cewa wani yake cewa sun yi sallah tare da ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya sujjada su ma sai suka yi sujjada wato ababin yana so ya faɗi cewa hmm. an ana karanta wata sura in aka zo gurin aya kaza to mm. ana yin sujjada sai ya ce sun yi a zamanin wani eh. to kuma da aka auna sai a ga a zamanin wani mm. ba a haife shi ba to kaga kenan <laughs> mm-hmm. tarihi eh. ta halili ya yi amfani eh, kashi na uku na tarihi mm. shine tarihin da ake ci da shi tarihi wanda yake falsafi wato tarihi mm. wanda za a kalli menene hikima a mm, cikin al'amarin da ya faru saboda shi kuma ta hikima mm. ita ce take sa a kalli gaba me zai faru in aka dubi abin da ya faru baya to za mu iya gane abin da zai zo gaba ta fuskacin duban tarihi maimakon kawai mutane su dinga tafiya da ka ko kuma su ga nan dai amma ba su san in sun ɗauki wani misali a baya mm. wani amfani zai musu ba haka ne wato kamar mace tarihi zai zama masu eh, madubi yau madubi haka santu mm. tarihi zai zama madubi ga al'umma wacce take yanzu haka a qur'ani ƙur'ani ya ba da muhimmanci mm. akan kissa haka hadda suratul qasasi tabbas faƙasusil ƙasasa ƙur'ani hai umarni ka karanta ƙisoshi faƙasusil ƙasasa ka karanta ƙisoshi ƙisoshi suna da amfani Allah ta'ala ya bamu tarihin annaba da kisoshinsu har a cikin alkurani akwai ahsanul qasasi mm, suratul yusuf ala nabina wa wa mm. alayhi salam mm. an kira ta da suratul ah, ah, an Allah qur'ani ya kira ta da nahnu naqussu alayka ahsanul qasasi mu ne muke labarta maka mafi kyan labari daga cikin abin da Allah ya keɓance manzo Allah da shi shine yana ba shi labarin abin da yake baya nan akai haka akwai a qur'ani zai ce wa dhkur fil kitabi mm. ibrahim haka wa dhkur fil kitabi kaza wa dhkur fil kaga tuno masa ake ka ambaci abin da ya riga ya wuce mm, haka hatta kaf haya ain sad sai ce zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya kaga can baya aka tuno masa haka domin ya ga mm. abin da ya faru a baya mm. shi kuma sai ake haƙurƙurtar da shi mm. na abin da zai zo nan gaba saboda haka sha'anin tarihi abu ne muhimmi sosai ne mahimmanci shi yasa muka ɗauki wannan ɓangare na uku na ƙarshe wanda kuma kamar a cikin wanda suka yi mudakala ma suka yi bugo waya akwai wanda ke cewa ba su san tarihin sai da ba salam kuma lallai da yawa ɗin haka ne ba a san tarihinta ba amma ba kamar su kuma ragowar ‘ya'yanta ba haka ne kwarai da gaske imamul hassan ilmujda ba imamul hussein alaihi masalam mm-hmm. ba a san su sosai kamar yadda aka san sayyidatu mm-hmm. nisa alamina ba lallai tarihin iyalan gidan manzan allah ya boyi ma jama'a ya boyi ga al'umma ga al'umma kwarai da gaske to in ana so a sani mm-hmm. dama kamar yadda muka faɗa cewa qur'ani ya ce mana fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna su kuma su ne ahlal dhikr din manzo allah shine dhikr su kuma su ne ahalin a manzan Allah din hmm. sun karantar da ɗalibai manya-manyan malamai a zamani daban-daban wanda kuma alhamdulillahi a gashi nan littattafansu yanzu ana samun su mutum idan yana so zai iya shiga intanet hmm. ya duba ya gani hmm. zai ga karatuttuka wanda aka samu daga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman ma za iya samun waɗannan hadisai da sayyidatu da sai alalami na fatimatu zahra alaihi salam ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta yi wa amirul mu'minin alaihi mm. salam imla'i wato ta yi masa shifta tana faɗa yana rubutawa da kuma ruwayoyin da aka samu daga imam ali da kuma 'ya'yansa alaihi salam da kuma manya-manyan malamai hatta cikin sahabbai akwai wanda suka ba da kulawa sosai gurin nakalto hadisan da suka shafi ahlul baiti alaihi musallam daga cikinsu akwai jabir bin abdullahi al-ansari irin su bilal mm. irin su abuzar mm. irin su ammar mm. irin su miqdad da shauransu hatta ummu salama hatta aisha da yawa daga cikin hadisai an ji daga bakin nan aisha mm. take nuna cewa annabi ya ce da fatima ta zahara kaza annabi ya ce da hassan kaza annabi ya ce da ali kaza an jijji da yawa mm. daga cikin sahabbai abu huraira ya nakalci hadisai da yawa na ahlul baiti kuma kada abdullahi bin abbas ya ji hmm. wani shine kusan jagora a hmm. cikin sahabbai a ruwaito hmm. hadisan ahlul bait alaihi musamman ma saboda kusancinsa da su da inda ya zauna da amirul mu'minina a kufa da kuma hatta inda amirul mu'minina ya naɗa shi gwamna wannan duk tarihi ya kunso mana ya bayyana mana irin yanayin yanda sayyidatu sahal alamina ta mm-hmm. ta zo wannan duniyar amma galiban a littattafan ahlus sunna mm-hmm. musamman mun duba irin tarihi ko sira ta ibn hisham mm-hmm. ko ibn ishaq sun da kamar abu guda ne sira ibn ishaq da ibn hisham to su akasari sun firin jayar da cewa tarihi ya nuna cewa sayyidatun nasa'il alamina an haife ta ne kafin manzan Allah ya yi isra'i su abinda suka fi tafiya a kai kenan to shine in ka riga za ga shekarunta sun yi yawa mm. sun wuce sha takwas mm. domin suna da akasariyan ruwayan cewa a shekara ta arba'in aka aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma a shekara aka haife shi ko kuma aka haife ta sallallahu alaiha mm. ko kuma kafin a haife kafin a aiko shi da kaɗan to mun irga sai ga shekarunta za su kai mhm. wajen 20 da wani abu a daidai gwargwadon mhm. ruwayarsu amma su kuma ruwayar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bil khusus waɗannan mhm. imma din su suka ce kakarsu an haife ta ne a jimada thani kamar yadda wannan ta a wannan watan ne na jimada ula amma shahadar ta kasance a jimada thani kuma a shahadata a wannan watan jimadar ula amma haihuwarta ta zama to a jimadar thani wannan shine abin da tarihin ya nuna a hmm. game da haihuwarta makaranta ahlus sunna suna da su da dalilansu da ijima'in da suka yi ko kuma da akasariya har da ma akwai ruwaya da shi jalaluddin suyuti ya kawo amma dai suka raunana ta da cewa ba ita bace ba kuma hatta mustadrak hakim cikin mustadrak ɗinsa ya zo da ruwayoyi shi ma daban-daban a kan cewa an haife ta alaihassalam a lokacin da bayan manzo ya yi mai ya yi isra'i wannan ruwayar a wurinsu tana da rauni mm. saboda akasariya sun tafi akan cewa kafin manzo ya yi isra'i mm. aka haifi sayyida alaihi salam to amma a kowace nuguda nan kamar ta halilin da muke cewa bangare na biyu na tarihi yana ba mu dama mu yi ta halili na cewa akwai natija mm. idan aka haife ta kafin isra'i mm. in an haife ta kafin isra'i to kaga kissar da aka zo da cewa fatimatu zahra alaihi salam annabi ya je aljanna ne bayan lokacin da aka yi masa aka isra'i da shi mm. ko jibril alaihi salam ya bashi wani safarjal ko wani dan itaciya mm. ko ma a wata ya shiga ma a yi aljannan ne mm. sai ya ga wata baiwar Allah mai daraja sai ka ce sai eh, da misali alamin ce yarka ce aka ce ya ci wani abu daga ciki ko safarjal ko ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa da ya zo wannan shine sanadiyar samun sayyidatu nisa na fatimatu zahara daga wannan tafiya bayan an yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi miraji mm. to sai mu ga cewa bayan an yi isra'i da annabi ne mm. to shine zai ba mu dama mm. eh, zuwa shekarun ba za su kai shirin ba ko da wani abu ba za su yi yawa ba shi ma hasabin ruwaya gwargwadon ruwaya da kuma ta halilin nan da muke faɗa na cewa wani ɓangare na tarihi to wannan shi ne dai a takaice abin da za mu iya faɗa a nan na saɓanin da aka samu ko kuma ruwayoyi da suka shahara a ɓangaren ahalis suna da shi'a game da samu tarihin haihuwar wannan baiwar Allah amma kafin ma a yi wannan samar da ita a wannan duniyar akwai kuma ruwayoyi da hadisai da suka nuna cewa lallai Allah ta'ala ya halicci annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin a yi wannan duniyar da wato haske na haskensu ko abin da ake cewa shi surarsu da manzo sallallahu alaihi wa sallama da ali alaihi salam mhm. da fatima mhm. mhm. alaihi salam da imam al-hassan alaihi salam da imamul hussein alaihi salam wannan guda biyar din wanda su ne ake ce da su hamsatu a kamarin saboda an riga a can daman hmm. cikin haske aka yi su kafin a yi wannan duniyar hmm. suna wurin Allah subhanahu wa ta'ala hmm. suna yin tasbihi suna tsarkake suna tsarkake shi kamar yadda mai fara'idu simbaini ya faɗa kuma yana cewa sun rayu tsawon lokaci suna bauta wa Allah suna yin tasbihi tun kafin a samar da tasbihi suna yin takadisi ga Allah wato suna tsarkake Allah subhanahu wataala tun kafin a samar da takadisi din to wannan ya nuna cewa tun kafin a yi wannan duniyar mm. akwai su amma ba a yi su da jiki ba ba a samar da su a wannan duniyar ba mm. suna wurin Allah subhanahu wataala a matsayin haske mm. a matsayin wasu arwa wato mm-hmm. wasu su ne aka yi shi da haske sannan kuma suke bauta wa Allah mm-hmm. subhanahu wata'ala mm-hmm. wannan shi ma ya nuna wata nukuda ta girman da Allah ya basu da ɗaukakar da Allah ya basu da ke bantar da Allah ya waɗannan guda biyar ɗin wanda cewa ba yanda za a yi a cikin halitta a samu kamar su haka me yasa mm-hmm. saboda haka Allah ya so ya zama Allah ta'ala ala lahul khalqu mm-hmm. wal amr mm-hmm. da halitta da al'amari din nasa ne gaba ɗaya ba wanda ya isa ya yi wa Allah karan tsaye ko ya ce me yasa ka halicci ne ya faɗi sirrin halitta ya ce gaba ɗaya halicci mutane ne daga namiji da mace ba matsala ba ne ko ayyuka namiji ko ayyuka mace amma wanda ya fi kowa shine wanda ya fi tsoron Allah wannan an yi mutane daban-daban ne mm. domin su bambance juna ah, misali ce wannan dan gari kaza ne mhm. wannan dan kasa kaza ne wannan ga launin fatarsa wannan kuma ga irin launin fatarsa ko yare da shauransu amma wanda ya fi kowa mm. a wurin Allah subhanahu wataala inna akramakum indallahi mm. attaqakum wanda ya fi ku daraja a wurin Allah mm. shine wanda ya fi ku tsoron Allah wannan shi ma abin da ya shafi kuma samuwarsu tun kafin su zo wannan duniyar kenan kuma a ah, hatta zahabi yana da littafinsa da ya kira shi da arwah hmm. arruh hmm. ya kira shi da arruh shi ma yayi magana kan yadda ruhi yake jalaluddin suidi shi ma yayi magana akan yadda ruhi yake malamai da yawa sun yi magana kan cewa shi ruh yana cikin wata duniya ne daban hmm. yana cikin abin da ake ce da shi alimul arwah kuma a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wani sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam na ka'anin ruh hmm. sun tambaye shi game da ruhi saboda al'amarin ruhi abu ne wanda yake mai ɗaure kai hmm. ba kowa ne ya isa ya fahimci al'amarin da dukka ba sai kaɗan daga cikin mutane su ma sai aka ce musu ulil ruhu min amri rabbi hmm. ruh yana cin al'amarin yana abin da yake al'amarin Allah ne Allah ta'ala ko kuma wa utitu min al-ilmi mm. illa qalila mm. ba a baku ilimi ba sai kaɗan mm. kaga wanda zasu su fahimci ma'anar ruhi sosai su ne wanda aka ba su wannan ilimi mai zurfi su ne na fil ilimi su ne suka isa su yi mana bayani a game da ruhi kuma ruwaya su da yawa ta zo kan cewa sun kasance wurin Allah subhanahu wataala suna tasbihi suna takadisi tun kafin a samu wannan duniya ta wannan duniya haka to a tarihin sayyida alaihi ya zo cewa sabiƙiyar da take da ita mm. ta yi gadon alkhairi mai yawa kamar yadda da tarihin tsabari ya zo da bayanai daban-daban mm. a kan cewa hatta kakannin annabi sallallahu alaihi sallama mm. irin darajarsu da hidima da suka yi wa rayuwa da addini ba kamar yadda galiban wasu sai suke cewa ai iyayen manzo sun tashi cikin jahiliya ba san abu kaza kaza mm. da shawaransu da shawaransu mm. to an ka koma gidan annabi ko ka koma tarihi mai ma'ana ta halili to shi kuma za ka ga cewa mm. iyayen annabi da kakanninsa da amminsa musamman abu talib ba zai yiwu a ce su irin rayuwarsu mm. wacce suka yi ba mm. ko ba tare da cewa su ma'abota addini ba ne ba zai yiwu ba me yasa mm. saboda galiban wasu suna daukan cewa kafin annabi ya zo ai babu littafi ko babu shari'a saboda haka gaba ɗayan mutanen duniya a wannan lokacin kamar yadda suke cewa ahlul fatra to su waɗannan mutane kama an ɗauke musu alƙalami ne ba su da laifi in sun mutu ba wani sakamako da za musu na cewa tun da ba aiko musu annabi ba to amma kuma kaga rashin tahalili a nan sai wani ya ɗauko kuma ruwaya sai ce to ai ya samu wata ruwaya da take cewa iyayen annabi suna wuta haka to kaga idan da akalla in zai insafi zai adalci sai ya ga to ai ai tarihi ya nuna cewa su suna cikin ahalil fatra kafin a yi koman zo mm-hmm. ne mahaifinsa ya rasu mm-hmm. tun ma kafin a haife shi a wata ruwaya mm, ita ko mahaifiyarsa mm-hmm. yana karami ta bar duniya ita ma an aiko musu da wani annabi da suka karyata a'a shikenan mm. wannan alal akalli mm. ta halili ya warware mana mm. cewa ko da an samu wani hadisi to sai malaman da suke suka iya sanin hadisi sai su yi amfani da ka'ida ta tarihi ta halili sai su warware matsalar wannan hadisin sai ce wannan hadisin bai inganta ba ko da akwai ruwa din me yasa saboda tarihi ya hukunta cewa wannan hadisin bai da ƙarfi me yasa saboda ba a aiko wani annabi ba a zamanin iyayen manzo Allah ballantana masu kareta shi bare kuma mhm. su sa abin da zai sa su shiga su shiga wuta haka ne kwarai da gaske kaga lalle tarihi ya tabbatar da wannan tarihi ya tabbatar da wannan haka ne kwarai da gaske to sai kuma mu ce ayyukan da suka nuna hmm. kamar lokacin da abrahata hmm. ya zo zai rushe ka'aba hmm. akwai abdulmuttalib kakan annabi sallallahu alaihi ya riƙe jikin ka'aba ya yi wa allah kirari da wasu sunaye wanda ko wani irin limami ne na hudu ba ko a ka'aba yanzu yake a kowace jami'a ya fita idan ya kira allah da wannan sunayen ya yi ƙoƙari to a ce kuma kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya riki waɗannan kalmomin hmm. ya faɗa wa hmm, Allah kuma har Allah kirari da su kuma hmm. kuma ijaba ta sauka kuma Allah ɗin ya yi aiki da wannan addu'ar da roƙon da ya yi da kirarin da yawa Allah na cewa ya Allah wani sarki ne ya taso daga wani gudan don yana jin haushin ɗakinka zai rusa Allah kowa yana kishin mm. kayansa Allah wannan ɗaki naka ne Allah ka kare shi saboda a lokacin abu da muttalib mm. sai ya fara neman aburhata ya bashi mm. raƙumansa da ya kama sai aburhata ya ce ah, to ni da na zo zan rushe ɗaki kuma an ce kai ne babba a cikin nan garin sai ce eh ai ina sanin na tambaye ka ka bani raƙumana haka yace saboda raƙuma nawa ne ina kishin su to ɗakin nan ma da kake ganin sa akwai mai shi akwai mai shi kwarai da gaske kuma yana kishin sa mm-hmm. kuma zai kare shi kwarai da gaske kuma ya kare shi din mm-hmm. shine ma hikimar saukar da wannan ayar mm-hmm. alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka asmi ma'qul kwarai da gaske shine hikimar da shiya hmm. suka ce alamtar kaifa da li'ila fi hada suke hmm. da fasila bismillahir rahmanir rahim hmm. saboda kana karanto wannan alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili shin baka ga ubangijinka bane yanda yayi da ashabul fili wanda su ashabul fili mai suka yi sun zo za su rushe masa ka'aba su rushe ɗakinsa ya mai da sharrin su ya lallata shi kuma ya jefe su da ɗayar ababil suka mai da su kamar karmami abin takawa mm. sai ci to li'ila him da hidata shi ta mm. falle ya abudu rabba hadal bai li'ila quraish saboda sabon kuma da ƙuraishawa suka yi ga waccan ni'ima da ya musu ya musu maganin makiyansu da kuma sabon da suka yi na tafiya da suke yi zamanin sanyi da zamanin zafi eh, su je fatauci su dawo su je mm. fatauci su dawo sannan kuma Allah ta'ala ya kare su wa ad'amahum min ju'in mm. alladhi ad'amahum min ju'in mm. ya ciyar da su daga yunwa mm. to shine dabari ya fassara anan yace alladhi ad'amahum min ju'in ai kakan annabi ne wanda ake cewa da shi hashim shine yake ci da larabawa hashim ba sunansa hashim ba yana da suna amma sai sunan ya ɓace sai sunan sa na hashim ya zo ya mamaye ai alladhi hashimul hubs wanda yake yaga gurasa ko yana yana shi zai je fataucin sa ya samo kuɗi in aka yi gurasa kuma shi zai zo yi wa bayan Allah hidima ya ciyar da su to saboda wannan alladhi adamahum min ju'in din wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro to fali ya abudu rabb hadha bait su bauta ubangijin wannan ɗakin wato kama Allah yana nuna nunawa shi ko Larabawa musamman na jaziratul Arab su ga yadda Allah ya yi musu wannan gata ya kiyaye su daga yunwa da ciyarwa kakan annabi Hashim da kilabu shi kilabu ai ba sunansa kilabu ba mm. kilabu ai kannuka kenan mm. me yasa aka sa masa suna kilabu mm. saboda yana da arziki yana yin fatauci to kafin ya taho in ayarinsa suka taho mm. karnukan da suke gadin raƙuma da mm. dabbobi mm. an san alkhairi zai kawo sai a ci ai ga kilabu sun taho ga karnuka nan sun zo wato karnukan nan masu gadin dabbobin kakan annabi wanda dama da sun gan sun ga alkhairi saboda haka manzo Allah shi ya tashi cikin me cikin iyayensa da kakanninsa masu yi wa al'umma hidima ne shine aka ce saboda ma wannan hidimar da kakannin annabi suka yi wa al'umma to su bauta ubangijin kakan kakannin annabi shine fal ya'budu rabb hadhal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to wannan su ne fa wanda a tsatsan su ne az-zahra ta fito su ne asalin sayyidatu nisa alamina bayan tahowarta daga annabi ibrahim din haka da ayar da ta nuna ta cikin suratul nuri wadda aka samo shi an samo ta daga annabi ibrahim har zuwa ƙureshu har zuwa hashim wanda kakan annabi ne sallallahu alaihi wasallam su kuma suka tsaya su ga annabi ya rayu ta yadda suka yi bakancan cewa in allah ya ba wa abdul abdul muttalib ɗa hmm. in ya ba shi aya goma rayayyu mm. to zai yanka ɗaya saboda Allah mm. sai ya zama na goma shine mm. mahaifin manzo sallallahu abdullah to kuma sai ya zama abdullahi shi fi kowa haske cikin ƴaƴan abdul muttalib sai jama'a suka ce bai kamata a kashe a yanka shi ba qurbana qurbatan ilallah za irin kamar uh, ta annabi ibrahim da annabi ismail sai aka ce to yanzu abin da za a fanshe shi aka auna shi da raƙumi ɗaya ya jaya a kauna shi har sai da ka je raƙumi ɗari mm. to wannan ne fa har yanzu ya zama hukuncin mm, Allah ƙwarai da gaske Allah zai ɗauko hukuncin jahiliya ya sa mm, mutane a fa hukumar jahiliya ta yabo Allah zai ce hukuncin jahiliya kuke so kuma sai kuma ya sa shi zai maka hukuncin addini ne kuma da abin da shi abu Muttalib din ya kawo a lokacin kuma da Allah ya tabbatar da haka shari'a har yanzu duk muttafaqun alayhi al-sunna jama'a shi'a ne wai kowa in dai haddi za a yi na mutum gashi nan hmm. shi ne adadin wannan hmm. raƙuma da za a yi ya Allah zai tabbatar da hmm. addinin jahiliya ya ce a bari ya zo ya aiko da annabi ya ce su bari kuma ya yi ai zai yi ba wannan shi ma tarihi yana nuna mana cewa lalle kakannin annabi sallallahu alaihi wa in muka yi bincike sosai muka yi tahalili to zai taimaka mana mu gane inda gaskiya take haka abin ya zo ga manzo sallallahu alaihi wa alkhairin da ya saba bai daina ba wanda ya gada a kakanninsa da nasa da ya kara din sai ya zamanto har sunansa na muhammad aka sa masa shi ma sai ya bi ruwa mm. aka manta da shi mm. sai wani sabon sunan kuma na alkhairi mm. da yi wa mutane hidima ya zo ya mamaye sunan muhammad din sallallahu alaihi wa shi ne da yake lokacin zuwa hutu to insha Allah za mu tafi mun da sai mu dora insha Allah to wallahi masu kallon mu muna fatan dai ana ci gaba da kasancewa tare da mu kada da manta ana tare da wannan tashar ta kuma albarka wato alwilaya TV Hausa kuma a cikin wannan shiri wato mai suna Bada'atul Mustafa wanda ya kasance shiri ne na musamman don juyayi na wafatin Sayyida Zahara salamun laya daya to insha Allah muna jin dai bayani daga malam insha Allah to za mu tafi hutu kamar yadda aka saba in mun dawo za mu dora daga inda muka da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da ku biyo mu ka bi mata haƙoƙinta da gadon zahara Allah ka bi mata haƙoƙinta da gadon zahara haƙƙi a baiwa mai shi shi ne rabota zahara don cinye haƙin wani bai ya sa wada zahara ka wadata a kiyama ka talauta balle haƙin 'yar manzo zahara ubinta